جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم صباح الخير أستاذي صباح الخير يا أم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya hana mu wannan yammaci na takwas ga watan rajab ga watan shaban jira annabi muhammad biyar ga watan shaban jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku kuma takwas ga watan biyu shekara ta ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu Allah ya hada mu a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci kasuwar kanin sallah ko nan bakin kasuwa birnin zari a daidai wannan lokaci da muke karatu su wani littafi musasul akhdari littafi na babban malami abdurrahman al-akhdari allah ya masa rahama kuma wala allah wannan shine babi muna cikin babi na karke maka bayyana maka ambata a satin da ya gabata yau za mu yi a karatun da da ya gabata satin da ya wuce mun kwana akan mas'ala wanda ya yanke na fila ne da gangan malam yake ce mana man qada an nafilata amidan a taraka hausa da aw sajadatan amidan a'adaha abadan wanda ya yanke fila da gangar ko ya bar wani raka'a ko sujada da gangar ya ce mai da sallan har abada ah, wannan shine fahimtar shi malam rahman al-Akhdari da ba su malamai wanda mun ambaci cewa akwai wasu abubuwa wasu masail wanda idan aka riga aka fara su ko yanke su da ganganci yana wajen da shi maimaita su salatu na musamman kuma ake wakar ya yi hakawa kuwa ci kafin wajima ya kai da hukumman kyani da ta tsaye amidan ya haɗe him fardar alaihi wa ita waɗannan sallah azumi hajji umara da wafi itikafi da sauransu har idan mutum ya fara su sai yanke da ganga sun zama wajibi gare shi su ya mai da su wannan fahimta ce ta wasu malamai kamar yadda mun ishara a kai in ba haka ba ai kun ga hadisi ya tabbata dangane da azumi annabi ya ce da azumi nafila sarkin kai shi in ya so ya azumta in ya so kuma ya bari amma dai da haka babu kyau a ce ka fara wani ibada aikin alheri babu wani dalili kawai ke yi wannan baya cikin wa maka muna fatan bai da maka faɗa na daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ba mu yi ko aiki abin da muke da abin da ake faɗi mana murya ko kuma nishi idan mutum ya yi babu komai a kan shi musamman ma idan kuma lalura ne ya haifar da mutum ya hakan nan sai ce wa idha sahal imamu idan liman ya rafkannuwa binaqsin ya rage wani abu au ziyadacin ko ya ƙara wani abu sabbah bihil ma'amu to ma musu masa tasbihi bi ma'ana su faɗakar da shi ta hanyar faɗin subhanallah ina fata mun gane saboda hadisi ya tabbata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man na nabahu shay'in fi salatihi falyasbah kuma hadisi ya tabbata a aikace wato annabi sallallahu ya ce at-tasbihu lirrijal ko wa tasfiqu lin-nisa tasbihi na maza ne tafi kuma na mata ne wannan ya faru ne bayan wato alamu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji musamman a na nashi na rashin lafiya da aka zo da shi sabai suna ta ƙoƙarin faɗakar da abubakar ko da karke annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna na ji kamar kuna kaza a bayana shi annabi ya ce a kar ku ƙara to bisa wannan masalahan ne bisa wannan matsala ne ma malamai suke sabani dangane da shin maza da mata idan mutum yana sallah ko mamu suna bin liman cikin maman nan akwai mata sai liman ya samu nuwa. sai kama mace za ta faɗakar da shi mai za ta ce za ta yi tasbihi ne ko ko tafi za ta yi in ka kalli doron wannan hadisin annabi yana nuna tafi dace namiji shi ne zai tasbihi ce subhanallah ina fata mun gani to wannan yana hukuntar da cewa maryam mace al'aura ne shi malamai suka ce a abin da sa haka kasan shaidan baya raina abu a lokacin da mace ce magana ta na bambanta da na maza to shaidan zai iya jefo wani abu a cikin tunanin namiji ko da ya shagalci da tunanin wata ce take magana na fata mun gane wasu malamai suka ce a ko da annabi ya ce a tasfiqul nisa wato kamar irin gwaba wannan ne saboda tafi ya ji suna yi suna kokarin an karar da shi cewa ga kaza shine yake ai maza wato sai yana kaman gwalewa ne ai mata aka san su da tafi ina fata mun gane wannan shine fasaran da wasu malamai suke mu wannan amma da ala kulli halin tabbas idan aka samu matsala a sallah irin wannan da ya zan mata to tunda dai annabi ya ce at-tasfiqu lin nisa to shi tafi idan kuma an ce tafi ba ana nufin tafi ne za su dinga yaka wato ana amfani da yatsa ne haka kun gane ko ba kuma za a yi ta bugawa ne haka <laughs> kun gane ko yatsa ɗaya ko biyu kawai sai a abin nan wanda dai saƙon zai isa wa liman cewa akwai matsala mun gane wannan ko allah ya mana gudunmu sai malam ya ce wa iza kama imamuka kai mamu idan limaminka ya tashi ko ya miƙe min taini daga raka'o'i biyu idan an a biyu me ya kamata a zauna a yi za a zauna a yi ya sai miƙe fasabbih bihi sai malam ya ce to abin da za ka yi kai masa tasbihi sai ka faɗakar da shi ka ce subhanallah fa in faraka al'arda idan ku ya riga ya rabu da ƙasa fattabi'hu to ka be shi ina fata mun gani idan ko da kai tasbihin ya riga ya miƙe idan an ce miƙewa ne gwiwawinsa da tafuka hannunsa sun riga sun rabu da ƙasa to kai kar ka tsaya da cewa ai zama za a yi a yanzu abin da ke kanka sai ka miƙe sai ka bi liman ina fata mun gani shi ma liman ba a ce ya dawo ba saboda ko ya dawo matsala ta riga ta faru in ya dawo ya ƙara aukin matsalan ne mun gane ko saboda haka za ka be shi kamar yadda muka ji a baya idan aka karkare sallah kun ga za a sujada kabli kenan sai ce wai za jalasa fil ula aw saniya idan liman ya zauna a raka'ar farko wanda kun ga ba wajen tsaya ba wajen zama ba ne? a salisa ko ya zauna a raka'a ta uku to faƙon to kai ka miƙi wala ta jilis ma'ahu kar ka zauna tare da shi an yi raka ɗaya sai ya zauna in dai har kana da tabbacin wannan raka'ar da liman ya zauna raka'an farko ne to miƙewa za ka yi mishi tasbih subhanallah sai ya ki miƙewa ƙara subhanallah da ba da magani har ya miƙe shi kuma liman ana son ya rinka sauraron mamu ko da yana da ne, ina ba da magani amma sai ya ji tasbihi ya yawa to shi zai bar ya sa ya aiki da abin nan saboda abin nan yawan waɗanda suke bayansa mun gane ko haka nan idan ya zauna a raka'a ta uku shine ya ce kai ba za ka zauna tare da shi ba mun gane ko la yajlisu ma imamihi idza jalasa fi raka'atil na'am mene ina ne to to nan ya za a yi kenan da ya ce karka meke tare da shi na'am ya ce idan ya zauna a raka'an farko ko a raka'a ta uku ya ce ka yi masa tasbihi kai karka zauna ko me za ka yi masa za ka yi masa tasbihi ne har ya meke ya cin maka ta yi liman ya shiga rudu ya ƙi dawowa ya za ka yi to za ka ji a gaba wa in sajada fi wa in sajada wahidatan idan ya sujada kwara ɗaya wata raka saniya ya ba sujada ta biyu fasabbih bihi shi ma kai masa tasbihi wala taqum ma'ahu shi ma ba za ka miƙe tare da shi ba saboda ai rukunin aka bari illa an ta khaba akda ruku'ihi sai dai in ka ji tsoron kar ya kulla ruku'u a raka da take bi masa idan ka ji tsora ka fatta bi husa ganan sai ka tashi ka bi shi wala tajlis ba da zalika ma'ahu saboda kar ka sake zama tare da shi bayan wannan fi saniya wala fi rabi'a ba za ka zana da shi a raka ta biyu ba sannan a raka ta hudu ma ba za ka zauna tare da shi ba abin da ke akwai wannan da ka miƙe ko wannan sujada da bai yi ba dan yana ce dan malam yana gaya mana ne me ah, dan yana cewa ne wa idza sajada sajadatan wahida wa raka saniya ko kowane raka'a tana da sujada ne guda ne da ya ɗaya sai ya miƙe kaga ya bar rukuni kuma rukuni shi man bai ɗauke maka haka ne ko saboda ka idan yi miƙe bai dawo ba kai tasbihi bai dawo ba to malam ya ce kai ba za ka shi ba sai in ka ga alamar mutum liman fa ya riga ya zaci har gashi za a yi ruku to anan sai ka miƙe a raka'a ta biyu raka'an da ke gaba in ya nemi ya zauna to kai ba za ka zauna ba ina fata mun gani. kenan za a kai lokacin da kila ma za a yi a ware kenan domin kai yanzu sallarka kana fatan ta ciku shi kuma sallarsa ta samu matsala kai fa kana faɗake shi kuma wala Allah bai faɗake tunda kana faɗake ba laidai ne ka bi liman akan kuskure ba shi kuma liman abin da ake so ka yadda ce a baya matukar akwai mamu a bayansa kuma tasbihi yawa to kuskure ne ya doge akan koda yana jin yana da yaƙini shi yasa yana da dama har idan akwai wani matsala ne da yake jin ya samu wannan raka'ar to yana halasta ya juye ya mamu bayani ku taso ina ba da gani kamar yadda mamu idan suka ga liman ya miƙe liman sujada ɗaya kai ina ba da gani duk ya halasta a yi haka idan da an yi haka ya ki dawowa to kaga liman ya sa girman kai shedan ya riga ya bi shedan saboda haka ba za a bi shi ba shi yasa nan malam yace ba za ka zauna tare da shi ba a ta biyu ko kuma ko a ko a fi za ko fi saliya wala fi rabi'a fa idza sallama idan ya sallama to fa zai da raka'atan ukhra kai sai ka tashi ka karo raka'a daya da ba da magana ku da magana a can da aka ce kai kar ka bi shi ba cewa aka yi sujjadan ka ba kun fahimci magana da kaga zai kulla ruku'u sai ka miƙe kaga sil kai ma ka tashi ba kai wancan mi ba ba kai sujjada ba sai da ka wannan sujjadar da ba kai ba raka'an babu ita shi yasa anan sai malam ce fazil raka'atan ukhra sai ka ƙara wata raka'a ta daban badlan min ar-raka'ati allati alghaitaha misaye ko madadin wancan raka'ar da kai watsi da ita wacce ce wacce ba su jada nan kwara daya baniyan kana mai gina karatunka ko kuma gina sallarka wa tasjudu qabla salami sai ka sujada kafin sallama ko anan kila zaka yi maki sai bai ce wa tasjudu ba'da salami ba ko ba wurin sai ce wa tasjid qabla salam me yasa aka ce za ka yi qabla salam saboda kullun janibin nuqsan bangaren ragi yana rinjayen bangaren kari shi kuma wancan raka'ar da ake tunani kila kana tunanin ka raka'a biyar to ai babu ita ina ba da mun gani Allah ya mana gudunmu sai mala ya ce fa in kuntum jama'a idan kuma ma ya zan ba kai ɗaya bane kuna da yawa fal lakum abin da fi gare ku an tuqaddimu wahidan sai ku gabatar da wani mutum daya yutimma bikum ya cika muku sallan ku kawai <laughs> ku gane ko eh. <laughs> ai je mulki goma na ba je mulki bane taurin kai taurin kai liman ya ja bijara <laughs> Allah ya taimake mu sai ce wa idza sallama al-imam na wa idza wa idza zada al-imam sajdata thalitha to kun ga ta rage haka ne to nan idan liman ya ƙara sujada ta uku sabbih bihi shi ma kai masa tasbihi wala tasjud ma kar ka sujada ta da shi an yi sujada biyu an dago sai ka ji ya sake cewa Allahu akbar sai sake sujada to kai kai ina fata mun gani ba za ka yi sujada tare da shi ba sai dai sai ya ce mai wa idza qama al-imam ila khamisa idan liman ya miƙe zuwa raka'a ta biyar a sallah mai raka'a hudu ko ya miƙe zuwa raka'a ta hudu a sallah mai raka'a ta mai uku ko ya miƙe zuwa raka'a ta uku a sallah mai raka'a ta biyu mai raka'a biyu to tabi'ahu man tayakkana mujibiha wanda ya tabbatar da wajabcin wannan raka'ar sai ya bi shi au shakka fihi ko wanda ke kokonto akan wajabcin wannan raka'ar shi ma sai ya bi shi saman ta tayaqqana ziyadata wanda ya tabbatar da wannan kare aka yi shi kuma ya zauna alhasil duk lokacin da liman ya samu matsala a sallah to mafi karanci ma mu sukan kasu uku ne kashi na farko akwai wanda yana tare da liman ɗari bisa ɗari <laughs> shi da ba shi kawai tun da ya kabbara har ba shi tabi'i ne kabbara <laughs> kawai yake ji sai an yi kabbara kawai an ɗaukan gara amarya ne shi saboda haka shi baya lissafi baya tunani kawai yana bin liman ne shi kawai da haka duk abin da liman ya yi shi baya ganin kuskure daidai ne akwai wanda shi kuma kashi na biyu wanda ya tabbatar da cewa ƙari aka yi liman na kan kuskure kashi na uku kenan haka ne akwai kashi na hudu a eh, kashi na uku wanda shi kuma baina baina anya ba kuskure anya liman bai kari ba ba kari yayi ba haka ne kun gane to wajen shakkan nan har sun malamai sun kasa su kashe uku shi yasa wasu ke cewa ma muskan kas kashe biyar ne wajen shakkan nan suka ce akwai zannu akwai wahamu da yana shiga wan yana shakka ƙari aka yi liman ya ƙara ko bai ƙara ba amma sai mafi rinjaye zaton shi ta ba kan bai ƙara ba ko mafi rinjaye zaton shi ta ba kan ya ƙara yana cikin zato akwai wanda yake shi kuma wahami ne ya same shi kawai to sannan akwai wanda yake shi yana tsaki a tsaki shakkan kenan to waɗannan ukun dukkaninsu suna aji ɗaya ne da wanda wahami ya kama shi da wanda kokonto ya kama shi da wanda yake zato dukkaninsu layinsu ɗaya wanda yake hukuncin shi daban shine wanda yake tabbatar da cewa kuskure liman ke kai to waɗancan ukun za su bi liman shi wanda ke da yaƙini ba zai bi liman ba zai aiki akan yaƙinin sani shi yasa zai kan ƙoƙarin shi wajen an karar da liman subhanallah na fata mun gani. sai malam ya ce fa'in jalasal awwalu idan na farkon ya zauna waye na farkon man ta yaƙana mujibaha ko ba shi ne ba na yawa tabi'i kenan wanda ke tare da liman ɗari bisa ɗari liman yana kan daidai idan ya zauna wa ƙama sani shi kuma na biyun shi kuma sai ya miƙe wa na biyu ko kuma biyu a Sani, fa'iza wa iza kamal imam ila khamisati sabi a man teka na mujibiha shine al'awwal ko ba gane ba aw shakka fihi duk suna cikin awwal ne ko ba gane ba wa jalasa man tayaqqana ziyadata wanda ya tabbatar liman yayi ƙari ina ba da shine sani ana shi kuma sai ya miƙi bayan yana da yaƙina an yi ƙari batsala salatu to sallah shi ta bashi saboda ya karo na ba sallah da gangar zai bala mun gani saboda haka shi wancan ba zai zauna ba a shi wannan ba zai kara ba kamar yadda shi kuma wancan ba zai zauna ba ina ba da mun fahimci wannan Allah ya mana gudun sai malam ya ce wa idza sallama al'imamu kabla kamali salah idan liman ya sallama kafin sikan sallah sabbah bihi man khalfahu wanda ke shi su ce mashi subhanallah fa in saddaqahu idan liman ya gazgata shi kamar salatu zai cika sallan shi wasu da ba da salami sai jira ba sai jira bayan sallama mun gane ko wa in shakka fi khabarihi idan kuma shi liman ya shakka akan labarin can da ake bashi tasbihin can da ake bashi sai bai natsu ba kuma lokaci akwai abin da ke sa liman shi ma kasa natsuwa da tasbihin mamu saboda rashin rashin yaƙinin mamun shi kanshi kamata idan mamu yana da yaƙini ce subhanallah sai subhanallah ya dan da <laughs> kaga shi kai shi kaga mamu limamu zai natsu da abin da mamu ke gaya mishi ba ko ba tunda mamun shi ma ba yana kai yaƙini ba ne shine na yace wa in sallama al-imam qabla kama sababi man khalfa fa in saddaqa qabla salati huwa sadda ba'da salami wa in shakka fi khabari idan ya kokonto akan labarinsa sala adalaini liman sai tambayi adalai biyu wanda ke bayansa mala hasan ya ake ciki ha ha ha ha ko ban ji magana na ji ana tasbihi ne mala sai ya shiru alhaji dogara ya ake ciki kun gane ko ko kuma zai yi ce ai ka kara ne alhaji dogara ya ce a ba fa kara ba <laughs> haka ma mu sai shiga rudani sa'ala adalai ne in an ce adalai abinda ake sa rai su wanda suke kwabar liman wanda suke bayan liman su ne ake nufi da adalai din shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa liya ne minkum ulul ahlami wan nuha wanda ya kamata su biyo bayana ko lalle wanda za su biyo bayana a sallah su ne ulul ahlami. balagaggu ko annuha masu hankali masu umarni da hani bi ma'ana malamai masana sifofin nan guda biyu masu sifan nan guda biyu su ne suka fi cancanta da su bi liman abin hadisin ke nufi ana cewa su zo masallaci da wuri su bi bayan liman ba ana nufin su ki zuwa da wuri ne sai su zo a makare sannan a ce yara ku koma baya ba da haka annabi yake sai ce la yalini la yalini minkum illa ulil ahlamin kar wanda ya bi bayana to ba ka yace ba na ba da mun gani. to da kana ana kwadaitar da waɗanda suke da ahaliyar zama bayan lema a kan zo masallaci da wurare na ba da mun gani. ba ana cewa a kori yara a sahu ba ne ba ana cewa a kori masu ƙananan riga a sahu ba ne masu babban riga su zo da wuri <laughs> kun gane to mu dawo Allah ya mana gudun mu illa an yakfiran nasu khalfahu sai dai idan mutane sun yawa a bayan liman suna ta tasbihi fayatruku yaqinahu to anan zai bar sa wa yarja ilaihim sai ya dawo gare su bi ma'ana zai bar aiki da abin da yake da yaƙini saboda ai kai biyu ya fi kai ɗaya aiko ko ba ga wani ba sallan nan dai a wato ba zai yi a ce duk mamu sun taru a kan ɓata sai liman ne kadai ke kan ne da haka anan liman zai bar nisa zai dawo akan abin da mamu suke masa irshadi wannan yana nuna mana kenan akwai yanayin da za a kai idan aka kai wato a yana halasta a yi magana saboda haka magana idan ya zalli islahi salan magana idan ya zan an yi shi ne don gyaran sallah ya halasta na fata mun gani na? na yi tsallake na to waje da al-kalam fi zalika ko eh, ya halasta shi magana a wannan lokaci ko na sai mene wa in ta yi kamal dan ne na tsallake idan ya idan ya yana da yaƙinin sallarsa fa ta cika shi fa bai ƙara komi ba ko bai rage komi ba amala ala yaqini to zai aiki da yaƙinin sai mamu kenan wata rakal adalai ne zai ba waɗancan adalai shi yasa ce illa an yaksara nasu halfahu sai dai mutane sun yawa a bayansa fa ku yaqinahu anan sai bar yaƙininsa wa wayarjo ilaihim ya komo zuwa ga abin da mamu suke gaya masa ina fata mun gani wannan shine hukuncin abin da ya shafi idan an samu matsala wajen cikan sallah tsakanin mamu da liman kenan kuma wannan ko da bayan sallan ne kaddara bisa an kare ba sai bayan an gama sallan duk mamu ba mai yaƙini kowa na shakka sai bayan an gama sallah to kai da kake jin jama'a anya ba raka uku aka yi sallama ba kuwa wallahi ne ma dai na ga kama haka wallahi ne ma na <laughs> ina ba da to anan liman zai tashi ne sai ya ci ko daya ina fata mun gane sannan sai a sujada ki? mun gane kuma kar ku manta irin wannan ya fara hadisin zuliya ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallame a raka'a biyu baya sallame a raka a biyu har ma 'yan kwaya-kwaya sun fita daga masallaci suna an rage sallah ya je wani fila na masallaci cikin filolin masallacin ya dan abin da aka ce ka annahu gadban zile ne ya je ce ya rasulullah an kamanta ne ko ko an rage sallan ne annabi ya ce babu daya karke annabi ya waigo ya ce masahabbai bayan zilidin ya ce mishi lalle ka manta ya wai ya ce masa bai a sadaka zilidin zulaidain ya faɗa gaskiya suka ce kwarai kuwa to sannan annabi ya dawo ya ƙara ke sallah aka sallami aka sujada ba'di mun gane ko Allah ta ya mana gudunmu wannan shine karke ko to wannan shine karken littafin duka-duka da fatan abin da muka faɗa na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu ikon abin aiki da abin da muka ji ko ya ba mu ikon aiki da abin da muke faɗa da abin da ake faɗi mana جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم صباح الخير أستاذي صباح الخير يا أم e duniya a tafin hannu akram hausa tv tasha a manhajar youtube mai sauƙaƙawa al'ummar ta samun karatuttuka na malaman sunna har ma da ba da shawarwari ta ɓangaren addinin musulunci akram hausa tv tana sanya muku karatuttuka daban-daban ɓangaren nasiha da ba da shawarwari bisa turban addinin musulunci jama'a za su gane kuma su amfana su amfana da gangariyan shirye-shirye da muke samarwa ƙarƙashin wannan tasha ta akram hausa tv domin samun shirye-shiryen wannan shiga wajarka ta youtube a wayarka ta hannu bayan ka yi sajin ka danna alamar ƙararrawa wato subscribe za ka ci gaba da sabon shirye-shiryen tashar akram hausa tv cikin sauƙi da rahusa domin neman ƙarin bayani sai ku kira su a lambar waya sifili takwas sifili uku takwas takwas ɗaya takwas sai mun ji daga gare ku.